lura da wasu miyagun ɗabi'un da ke kwaruwa da 'yan mata ɗalibai ba tare da an hukunta masu alhakin aikata hakan ba ya sa hukumomin ilimi shigar da bukata a gaban majalisar dokokin ƙasa don nazarin wannan batu a wani yunkurin samar da kariyar da za ta ba su damar samun karatu mai ɗorewa in ji ministan ilimi a matakin firamare dauda muhammadu marte yarinya ta shiga lokal ta zamna ita ma a ɗin ta zama ma'aikaciya. Kasa a Nijar ana a wurin su jihohi akwai 'yan mata da ake auratar a shekara goma sha uku. Wannan ba ma hanawa. Shi sha'ani ne na gida. Hatanmu a ce da yarinya nan ko tana ta tashi ta zo ta yi lokal ɗin ta yi mata. yanzu shawarar 'yan majalisa muka zo tambaya a su ganin su wani irin mataki ya kamata a ɗauka abin da zai sa ƙananan mata an suka zo lokal su zamna ƙungiyoyin ci gaban ilimi na daga cikin waɗanda aka gayyato domin gabatarwa 'yan majalisar dokokin ƙasa bayanan faɗakarwa game da abubuwan da ke kawo taɓarɓarewar ilimin 'yan mata abdu mamman lokoko shine shugaban kungiyar rosen ƙananan mata waɗanda ke tashi kamar yanzu waɗanda ya kamata a ba ilimi sai ka ga sunan su ne cikin rariya wani bi kuma suna talla wani bi ana musu haɗe wani bi ma waɗanda ya kamata su kula da su cewa da mushuna ko kuma wasu yan uwansu waɗanda ƙyalla kwal duk suna wani bi ga sa suna musu cikuna sai a ƙyale sunan shi wanda ya ciki ba a mai wani hukunci sai dai wanda an kai ma ciki a koreta to wannan ne muka ce ya kamata majalisa ta duba ta gani da yake bayyana ra'ayinsa dan majalisar dokokin kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNRD hakuri honorable lawali ibrahim mai shirgi na kallon shirin gwamnatin tamkar an bar jaki ana dukan tanki. Da inda yakin za a yi a hana sai shaidancin da ke da akwai in ka zo tun daga wannan cinciyar doguwa da kuka kawa zuwa za da sai kuka zo da magarba ga yarinya ƙanana wanda ba su dace ba nawa za ka tsinta a titi. Ita kuma ita ke gyara ƙasa ta kyau. Bannan in an hana ta arman ai ba ana su fasikanci kuma ba ana sai ta ba. To amma gwamnatin Nijar na cewa ba wannan ke manufarta ba. Kar mutane su gane mu mun hana ma yaran su aure ne. ba mu hana ma yaran su arme ba ba zancen arme su bane zance ne da zai sa a gyara zaman su a lakwal a cikin shawarar nan da muka zo kun ga akwai malamai akwai sarakunan gargajiya akwai waɗansu na ƴan farar hula kowa da kowa ya kawo mana shawarar nan da zai sa gobe an mun kawo dokan nan anan wadannan gyaran fuska. A ƙarshe majalisar dokokin ƙasa ta buƙaci 'yan majalisar su ci gaba da nazarin takardun tsarin daftarin da gwamnatin ta gabatar kafin zuwan ranar da za a sake baje wannan batu don tafka cikakkiyar muhawara a kai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.